القيامة نعذاب مرددي يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون رنر alkiyama za a kunna wa abin da suka tara wuta idan ta yi zafi sai a ɗora ta a kan goshinsu da gefensu da bayansu a ce masu cikin wulaƙantarwa wannan ita ce dukiyarku wadda kuka tara ba ku ba da haƙoƙin da suka wajaba a kanku ba ku ɗanɗani azabar abin da kuka kasance kuna tarawa